mummunan cikawa mutum na yin kyakkyawan cikawa yana aikata kyakkyawan aiki da tabbitin da hulari na amana bin ƙaunin sabiki na ina jinka daga ina zuwa ina daga kafa daga inda za a kwana sama za a je wani ولا تنفعه نعم لا نعم، غنشي نعم، فلا تنفع تذكرة من نعم ما نتنبه ولا نجعل فيه موعظة كلا نجعل إنه وعزيه بعد فائدة ذلك وبي بعد فائدة قال عبد الحق وقيل لآخر أنت وهو لمن اعرفه اسي عبد الهادي تسالينا فاش قل لا اله الا الله وجعل يقول الدار الفلانيه اصلحوا فيها كذا جدًا كفا خيارة كفا جدًا كفا جدًا لجاتنا أجارك أمارين gidan anguwari ne a yi gyara da cin ya lalace akwai wasu yan haya da za a zuwa gida kaza a maka ganki yana ma ana sai ka ce la ilaha illallah yana cewa gida kaza a yi maka ganki gaba ta ce ma gida kaza a yi masa a masallaci kaza a yi masa ganki bayan makaranta ka ba a kwashe ko bayan masallaci ka ba a kwashe yana so ma ana taimaka yana cewa bayan ka za a kwashe a'a abin da ke cewa gida ka ba a yi masa tanti gida ka ba a gyara kyamaren sun ɓaɓɓalle za a sa 'yan haya shago ka ba a gyara wani a yi masa tanti saboda na jama'a sun kusa sun zo kusa yanzu za a samu haya kai mutu ko ko yanzu inda za a dubo kula ne ba mai akan ne da ne da ne muke mutu a ba wasu gani kan ne kan wani irin maganganun ko muke mutuwa عقله فيها كذا والبستان الفلاني يفعله فيه كذا وانا كذا قيمة كذا وشي مين عفايشي وقال وفيما عدل لي أبو طاهر السلفي لكن ده أبو طاهر السلفي يبان إذنيتين دولار كم مثال ناسي wani likita ya zo ya ce maka wani ya cika a asibiti ko kuma kai faɗi ka gaya wa mutane wani ya zo mutuwa ga wanda ya ce don ya zama wa'azi wata abun da wannan ya zo kaza ga abin da yake ga abin da yake faɗi wannan ka gaya jama'a ni bai ce da alahira ɗan ne in ka faɗi magana ba ta wace an ni na gane wa ido nan tabbas haka aka yi ka gaya wa jama'a abu me kaza in ya mutu da yadda ke zama saboda amana ce ta ainihin sai a ta samu a ce a asasa da ana ɗauko ma hoton sa amma za a yi ce ga baban su ana yadda ya zama da ya mutu da ta faɗa na ɗauko ma wannan babu laifi likitocin mu na sunna ku dinga ba mu labarin ga abin da ke aukuwa ga abin da ke aukuwa wancan da ta cika ga yadda ta cika wani da ya cika ga irin yadda ya cika ga irin maganganun da yake faɗi har yi koma ga Allah saboda a gina na baya gafa abin da ke kuma irin wannan magana an samu yana da cewa dinga dawwana ta shi ko lissan yana iya dawwanawa in ya dawwana ta ka bai faɗi suna wa'inda abin nan ɗansa ba amma ga ka ba ga ka ba abin da ke aukuwa sanda shi ilimin aurensa janau ne jana ya gani ne shi wannan shi ne kitan nake ta wafi ma azina li abu tsaye abu tsahir salafi an da bihi anhu anna rajulan nazala bihi al-maut akwai mutumin da mutuwa ta fafa masa فقيل lahu kun la ilaha إلا الله wala bari ne ba kai ba ka san abin da za ka faɗi ba kai ba ka san abin da za ki faɗi ba ni ban san yadda zan fashe ba abin da za a faɗi ba don na karanta ba aiki ba ne ba sai na kai yadda na cika kuja Allah ya koro bil farisiya idin ke faɗi a farisiya ji yadda ji wadda farisanci ne ba abu ne da za a yi dariya ba ba abin dariya ce tafsiru عشرة بعد عشرة shi ne ma'ana duk goma sha ɗaya wannan goma za a baka sha ɗaya ka kawo guda ka ba sha ɗaya ba ka goma haka canjin sa hmm. misalin ba akan ce ba eh, misali abin eh, allura guda goma kwamo waka ne ma za ka je masu tallama da allura guda goma ko daya ko akan ce tare uku dubu ɗaya tare uku dubu ɗaya ba haka wani ba ka kuke ba wannan yana nuna farko mutuwar ɗan kafuwa ya fito yanzu eh bai zo kawai ciniki ya koma guda karfafin da fara sarki ne goma ana ba da shafa dubu dubu kamar za a masa fara guda kamar kila ɗayan gyara ne cewa haka dan kasuwa in ya mutu ya zama ba a kwanta ita a gaba sai kasuwancin ma'aikaci abin da ita a gaba aikin makiyayi haka zai mutu ba mun da ita fa a gaba dabbobinsa kawai manomi haka oh, ba ba ko na saka yake magana wannan kasa ko na kasa kaza lambu na kaza ya kai aiki suka na ya kamata aika ba ba kawai da kama noma ke shi kenan kai musulmi ne ba kai alu suna ne ba ha dole duk abin da za a yi shi akan ka'ida akan musulunci wakila li'akhar قل لا إله إلا الله فجعل يقول عين الطريق إذا مامي من جاء وانا بقرا كامي ما يتوليه أنا وهذا الكلام لا يتحس وانا بقنا إنا دولي لاباي وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء إداري وانا متوليه أقوم جدا فأنا بقى جدا فإذا فيه وكان بابها قوفر جدا ديزاين ɗinta yashbihu babu hamma wani wuri ne fitacce wata san ko wurin wanka na dai na masu garari kamar bihi jariya tullaha marda ko ta yarinya ki ta فقالت أين الطريق إلى حمام منجر فقال إيه كيف هذا حمام منجر الله مثلني كون هي نيكاي تكون كاي تشيغا حتى كلا ودخل وراءها اليوتا فلما رأت نفسها لوحد من نفسها وقعت في دارها اجنافا قال لا يتعبك إيه، وعلم انه قد خدع يا يا دريتا ينعطى طن لي يمتى في عليه اظهرته البشر تتنون إيه، مرنطا والفرحه باجتماعها معه وقال له يسره تلك شيء مثلا يسره أن يكون معنا ما يجيب به عيشنا يا أخوانا هنا دا أبونا زي دار الأمن العيوم وتقرب به عيوننا وتقر به عيوننا فقال لها ساعة بني أوعي أعطيك بكل ما تريدين وتستحيين وخرج وتركها في الدار ولم يدركها بكل جهة فأخذ ما يطلبه يطلب أبو ذاك مكافأة أو أنت الرامن يدي ورجع فوجدها قد خرجت في شيء ولم تخنه في شيء بس في كل نحبه فهم رجل مسلم سنه وأكثر الذكر لها يروي وجه صوية هنا يعني أنبطرت وجعل يمشي في الطرق هنا ياو تي تي تي تي والأذكر قرروا قرروا يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام الإنجاب رب قائلة يعني من ليس ما يمدنا يوم وترانا وقد تعبت طائفة هي التي كيف الطريق سمعت لا إله إلا إله مرام من جد فبينما هو يقول ذلك أنا يا وينا وانا مدرس إذا بجاريتي أجابته سيدة وسيارية تنع أوصى مصر هل لا جعلت فريئا إذ ذكرت بها حرزا على الدار أو كفلا على البادي هل لا جعلت فهم إذا مقتلنا آه، هل جعلت قتلا حتى جعلت إذا مقتلنا سريعا مضم ضم إذا في القبيع حفظا هلا جعلت حفظا كنا إذا بقى فأمر في باب سريعا دور إذا في القبيع كفى ميتا على الدار أو كفرا قوقع على الدار فضعنا أيمانه روبي وقت واشتد عيسانه دعوة فصفاش قالوا ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا دون نعم، بيت نعم، نعم. يا يا سكانة عن فاتك عياذا بالله من سوء العاقبة وسوء العاقبة الكواكب النيرة